Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba satar jawabin wasu shugabannin duniya da takwarorinsu na Afirka suke yi. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shin menene ke faruwa ga nahiyar Afirka ne? kusan duk wata bukata ta ta hatta tsinken da na tsakale haƙori sai an shigo da shi, ga nan mai daga ƙasashe kamar Najeriya ake haƙasa, amma sai an shigo mata da wadda za ta yi amfani da shi na harkokin yau da kullum. To yanzu abin ya kai hatta jawabi sai an kwafo na shugabannin ƙasashen ƙetare. Da farko da muka ji abin da ya faru a Ghana ƙarshen mako muka ce ƙasashen Afirka suna da matsaloli da suka dace a fi mai da hankali a kansu ba wannan ba, amma wani mai sharhi ya ce da mu a'a. A misali ne na taɓarɓarewar al'amura. Akwai raɗaɗin cewa jawabin da shugaba Murtala Muhammad ya karanta a taron haɗa kan ƙasashen Afirka OAU a alif ɗari tara da saba'in da biyar zuwa da saba'in da shida sai ta yi yana daga cikin dalilan da suka sa a kashe shi domin jawabin ya yi barazana ga muradin manyan ƙasashen duniya. Hasali ma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ce shi ne Janar Murtala ya tura ya wakilci Najeriya a taron. amma da janar Ramad ya ga jawabin ya ce tilas shi ne da kansa zai gabatar da shi. To me ya faru ne daga wancan lokacin zuwa yanzu? Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Likaya ya haɗa mana. I ask you to be citizens I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Na buƙace ku ku zama 'yan ƙasa ba 'yan kallo ba. Muryar farko ta tsohon shugaban Amurka ne George Bush a jawabinsa na rantsuwar karɓar mulki a 2001 inda ta biyu ko ta sabon shugaban Ghana ne na Akufo Ado wanda aka sato jawabin na Bush aka cusa masa a jawabinsa na karɓar mulki a ƙarshen makon jiya. A dai wannan jawabi an sake ɗauko fasahar jawabin rantsuwar kama mulki na tsohon shugaban Amurka Bill Clinton a 1993 inda Akufo Ado cikin ƙwarin gwiwa ya gabatar wa al'umma al'ummar Ghana a matsayin jawabinsa na shiga ofis yana mai cewa. Though our challenges are fearsome, so are our strengths. Though our challenges are fearsome, so are our strengths. Duk da cewa kalubalen da ke gaban mu abun tsoro ne, hakanan karfi mu ma abun tsoron ne. Wannan irin dauko fasaha dai yana neman zama abun damuwa wanda hakan nema sanya fadar gwamnatin Najeriya Aso Rock ta kawo na'urar gano irin wannan satar fasaha. Bayar aukuwar hakan a sashen wani jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya zo daidai na shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama. Shi me ke kawo irin wannan akasi ne in an duba yawancin masu yiwa shugabannin Afirka aiki rubuta jawabi gwanaye ne a tsarin su. Sule Ya'o Sule shine kakakin tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau wanda kan sa hannu a irin wannan rubutu na mai gidansa da kuma ya taba samun wani lokaci da suka tsallake rijiya da baya a satar fasahar. In ba shugaba ba ne lallai lallai yana da wani abu da yake so ya faɗa shine zai neme ka amma yawancin shugabanni zaka ga masu rubuta musu jawabin nan suna ta kokarin su zauna da su su ji abin da suke da shi amma sai su kasa Masa samun damar ma yin wannan to sai a je a ɗauko wani abu na daban dan a kyautata jawabin a ga jawabi yayi kyau me yasa kuma ya zama duk ɗauko bayanan nan da ake sai ya zama daga shugabannin Amurka ne sauran kasashen zaka ga jawaban da suke yi ba shi da jijjiga al'umma kamar yadda su bangaren shugabannin Amerika suke yi na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano a matsayinsa na ɗan Afirka ya ji da aka gano cewa sabon shugaban Ghana na na Akufo ado jawabinsa na kama aiki na wasu shugabanni ne aka sato to babu shakka mutum ya ji babu jaji, musamman tun da jami'a nake aiki na san cewar akwai dokoki na ƙasa da ƙasa har ma da hukumar kutun da gida ta majalisar ɗinkin duniya wacce take bibiyar yadda ake satar bayanai ah, an riga an yarda cewar wato da kalmar baka ta fasaha da ta waka da ta rubutu ta kirkirar wani abu duka wato daidai suke da duk wani abu da dan adam zai iya cewa ya mallaka saboda haka idan aka waye gari ah, wato mutum ya yi rubutu ko ya yi wani jawabi wanda aka yadda akwai fasaha a cikinsa to bisa doka ba za a maimaita wannan ba sai an jingina shi da jingina wannan magana da shi to kamar inda wane ya ce kaza amma in ba a faɗa ba kawai dan an ga ta yi ƙaye aka ɗauka aka yi amfani da ita to an karya doka wani irin hukunci jami'o'i suka tanadar wajen Dalibi ne ko malami da ya irin wannan ɗabi'a akwai hukunce hukunce daban-daban har yanzu ban yi zaton an kai ga matsayin a ce an ɗauki matsaya ɗaya na dukkan jami'o'i ga yadda za a dinka ba amma dai horo yakan kama tun daga wato a hana mutum wato digirin da ike nema idan garin neman digiri ne ya kwaikwayi aikin wani to za a hana shi wannan bijirin sannan za ta iya kaiwa a wani kalmin mutum a rage masa mukami ko a kore shi daga aiki ko a gurfanar da shi a gaban kuliya saboda haka waɗannan matakan duk suna nan akan hanya ba wai satar ba ce amma a yanki inda muke kuma sai a dubi ka sato jawabin kasashe um, da suka ce ko kuma ce jawabi daga bature me haka ke daɗa nuna game da al'amuran ƙasashenmu da kuma ci gaba To gaskiya abubuwa ne kan da yawa da suke ke nuna kaga eh, na farko idan matasa ne masu yin wannan yana nuna taɓarɓarewar ilimi tun daga ƙasa idan kuma watakila sauri watakila saboda ganewa wajen kawai neman abin duniya eh, watakila saboda ƙarancin horo idan an mutum ya yi abin da ba daidai ba eh, da makamantansu watakila eh, rashin tsayawa a darje waɗanda suka dace watakila aka ɗauki wasu matakai na kawai wa ka sani ko kuma nawa kake da shi duk irin waɗannan ya fi iya bayuwa ga ko da mutum yana da horon wanda idace kuma inda ya zauna zai iya amma ya san yana da wani gata na wani ko kuma kuɗin sa ibayar aka ba shi mukamu da zai zauna ya aikin ba kamar yadda magabata suka yi mm. sannan kuma akwai har yanzu wannan watakila ciwon na kwakwalwa na jin cewar kamar abin da manyan kasashe suka wato ya fi na wasu saboda haka sai a tafi watakila ana sani ba ba a sani ba a ɗauko na manyan kasashen a amfani da su da kawai an raina mutum ya raina kansa ya fi ganin kimar wani hmm. akan abin nan Mm. irin waɗannan matsalolin za su iya taruwa in ba ɗaya ba ne ɗayan su haifar da wannan halin da ake ciki. To menene illar haka irin wannan tunani na rena kai ganin kullum kai baka isa ba waɗannan mutane su suke kusa da madafun iko. Ka ga dai daman babban dalilin da isa aka tsaya aka yi dokan nan da ƙasa da ƙasa don a sam dan adam ya yi amfani da kwakwalwarsa kullum ya samar da wani abu sabu kuma ana samarwa yanzu ko a jawabin shugaba muhammadu buhari na dubu biyu da sha biyar din nan ai akwai kalma da ita ni ba na wani ba ne kuma na kowa da kowa ne nan kalmar a turance an yadda cewar fasaha ce kuma duk duniya yanzu in wani shugaba ya sake faɗanta bai ce kamar yadda shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba ya yi ta fasaha. Amma ba juma ba bayan wannan jawabin kuma ka san a baran nan shi shugaba Buhari gabatar da jawabi daga karshe da aka gano cewa kofa aka yi daga jawabin da shugaba Obama ya gabatar. Waɗanda suka rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari bayanin sa na karɓar mulki daban da waɗanda suka rubuta masa jawabin da na zancen canji ya fara daga kaina. Hmm. Daga dukkan alamu Eh, waɗancan sun zauna sun yi abin yadda ake so kuma waɗannan yanzu da sai da ma aka shiga gwamnati aka ba su dukkan abin da suke na gwamnati da zai da zai baka nutsuwa can ka zauna ka yi aiki amma kuma ba su zauna sun yi ba suka yi wannan eh, aika-aikar kuma suka zama mutane kunya a Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da yarda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasir Adamu Ilhikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da Chubahiro Diodone da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.